Hello, welcome to Jahun English Academy. Barka, maraba da zuwa Jahun English Academy. And learning English words and their meanings in Hausa will continue. Sannan koyan kalmomin Turanci da ma'anoninsu a harshen Hausa zai ɗora. Okay, let's begin. To, bari mu fara. Number one, citizen, citizen, ɗan ƙasa, For example, A, he is a citizen of Nigeria. A, he is a citizen of Nigeria. B, she ɗan Najeriya ne. O, B, shi ɗan ƙasar Najeriya ne. 2. Confess Confess Amsa laifi Amsa laifi A. The criminal confessed his offense. A. The criminal confessed his offense. B. mai laifin ya amsa laifinsa. b. Mai laifin ya amsa laifinsa. So don't be confused here because criminal means melefi. Criminal tana nufin melefi. So the criminal confessed his offense means da ya amsa laifinsa. 3. Deceive (yaudara) deceive (yaudara). A. I don't want to be deceived in my life. A. I don't want to be deceived in my life. B. Ba na so a yaudare ni a rayuwata. B. Ba na so a yaudare ni a rayuwata. Fo Decide (yanke hukunci) Decide (yanke hukunci) A. I will decide when the meeting will be held. A. I will decide when the meeting will be held. B. zan yanke hukuncin yaushe ne taron zai gudana. b. Zan yanke hukuncin yaushe ne taron zai gudana. 5. Distribute (rarraba) Distribute (rarraba) a. He distributed the goods among us. a. He distributed the goods among us. B. Ya rarraba mana kayan. B. Ya rarraba mana kayan. Please don't forget to subscribe. Thank you very much.